daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su isa ma matashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyara muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa masu fashin baki a fannin kafafen sada zumunta na ci gaba da tsokaci kan yunkurin da hukumomin najeriya ke yi na samar da dokar da za ta sa ido kan masu wallafa labaran bogi da na nuna ƙiyayya mafi yawanci yanzu ba kowa bane ya san menene eh, ya kamata yi ne bai kamata yi ba ne ya kamata ya faɗa ne bai kamata ya faɗa ba sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji sabuwar takaddamar da ta kauri tsakanin ƙungiyar kwadugo da gwamnati. Baya ga haka yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. kan girman matsalar yin ba haya a fili yayin da a yau wato majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin waiwaye kan makewayi ko banɗaki a duniya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar To jama'a assalamu alaikum Wasu ƙwararru biyu kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka sun gaya ma kwamitin da ke sauraron ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a yau dinnan talata cewa sun damu da yadda shugaba Trump yake matsa lamba wa shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ranar 25 ga watan Yuli cewa ya ƙaddamar da binciken da zai amfane shi a siyasance. Kanar Alexander Weinman wanda babban kwararre ne kan harkokin Ukraine a kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House ya saurari lokacin da Trump yake buƙatar alfarma cewa a bincike ɗaya daga cikin na gaba-gaba cikin 'yan jam'iyyar Democrat masu shirin ƙalubalantarsa a zaben 2020 wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma harkokin kasuwancin ɗansa Hunter Biden. abinda na ji bai dace ba kuma bai kamata ba a cewar Vineman wani da sojan Amurka da ya ci lambar yabo wanda ya zo wurin bayar da ba'asin sanye da yunifom ɗinsa na soji a gaban kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin leƙen asiri wanda shine zaman bayar da ba'asi na farko a mako na biyu na sauraron ba'asi a binciken yiwuwar tsige Trump. wata kotu a birnin moscow ta tabbatar da hukuncin wata kotu na tsewata a lokacin tsare paul whelan kafin a masa shari'a wani ba amurke ne da ake zargin sa da laifin leƙen asiri a rasha har zuwa ranar 29 ga watan disamba lauyoyin wanda aka tsara wanda kuma tsohon sojan ruwan amurka ne waɗanda suka yi watsi da tuhumar sun kafa hujja a wani zaman saurare da aka yi na karar da suka ɗaukaka ranar goma sha tara ga watan nuwamba cewa ya kamata a rage mawalan takunkumin da aka sanya mashi a gidan yari kamar rike shi a gida a lokacin da take yanke hukunci kotun birnin moscow ta ce kotun ta yanke hukunci ne a kotun Eh, gundumar moscow da ke lardin lefortova kuma an yi watsi da karar kamar yadda interfax ta ce whelan wanda kuma ke rike eh, takardun zaman kasar canada da na ireland da kuma birtaniya ya zargi masu gadin kurkukun da cin zarafinsa a lokacin da yake tsare labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc dimbin dalibai sun yi ta maza a yunkurin su na tserewa inda suka ketare layin da 'yan sanda suka shata yayin da wasu kasa da 200 daga cikinsu suke ci gaba da kasancewa a tsare a cikin wani shinge a jami'ar hong kong wacce 'yan sanda eh, suka zagaye ta wato tun ranar lahadin da ta gabata wakilar sashen sinanci na murya amurka iris tong wadda ta kasance da ɗaliban a jami'ar ta hong kong ta bayyana yanayin kuncin da eh, ake ciki wato a inda akalla matasa biyu suka yi barazanar kashe kansu na ga wani yaro yana barazanar eh, ɗaba ma wuyarsa wuka in ji tong ta ƙara da cewa ban ga wani jini a wuyarsa ba kawai ya yi magana ne game da yadda yake so ya kashe kansa amma wasu mutane sun ce ba lalle ne ya yi hakan ba kuma sun gaya masa ya ajiye wukar kungiyar Taliban ta saki wasu fursunoni biyu da yammacin yau talata don cika alkawarin da suka yi na masayar fursunoni wanda ya shafi sakin wasu manyan kwamandojinsu uku. majiyoyi masu alaka da kungiyar 'yar ta'addan sun ce an saki dan amurka kevin king da dan australia timothy weeks a kudancin lardar zabul da king da wicks dukkansu shehunan malamai ne a jami'ar amurka da ke kabul kuma an sace su ne a watan agusta na shekarar 2016 a wajen jami'ar sakin su, su biyun ya zo ne 'yan sa'o'i bayan um, wato 'yan kwamandojin taliban uku zuwa katar domin musayar fuzinonin. fursunonin kungiyar mayakan su uku sun hada da anas haƙani wanda babban yayansa ne shugaban kungiyar ta'addanci mai alaka da taliban wanda ma ke amfani da sunanta tun shekarar 2014 ne eh, gwamnatin afghanistan ke tsare da anas haƙani tare da kwamandojin taliban wato haji malik khan da hafiz rashid a gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masu fashin baki a fannin kafofin sada zumunta na ci gaba da tsokaci kan shirin da gwamnatin tarayya ke yi. Na ganin an samar da dokar da za ta sa ido kan masu yada labaran bogi da na nuna ƙiyayya. lamarin da kungiyar 'yan jaridar najeriya ta nuj ta ce mataki ne na hana 'yan jarida da bangaren 'yan adawa faɗin albarkacin bakin su dangane da haka na zanta da fa'iza nasir kwararriya a harkar shafukan sada zumunta inda na tambaye ta da take kallon wannan lamari wato mafi yawanci yanzu da yake kasa an koma komai da waya akwai technology ta kimiyya da fasaha kenan za mm. yan jarida yanzu sun samu wata dama na yada labarai ta ita wannan makafa na yada zumunta na social media nan ne ya fi musu kurkusa don su gabatar da labarai to su waɗanda abin suke ganin zai shafe su su waɗanda ke amfani da ita wannan kafa kenan ko ita social media don gwarin yada labarai da sauransu sai dai kuma shi a bayanin nashi shi ministan labarai yake cewa a'a ba wai ah, wannan ah, wato kuduri wato ya wato faɗaɗa abin inda yake nuna musu cewa ba wai ah, ita kudurin ta yi targeted ɗinsu ba ne mm. amma dai wato ba an kaikaice su ba ne mutanen da suke wato yada labarin ƙarya sauransu duk da yake dai a cikin yan jaridun dai akan samu waɗansu dai da ke uh, fifita labarai ka gane su hmm. uh, canza labari uh, ba haka yake ba su ce hakan ne to akan ɗan samu irin haka a cikin wato yan jarida amma dai shi dai na ji daɗin da ya fito dai ya akan ba wai wannan ƙudurin ta yi targetin su yan jarida ba ne a na san dai su kamfanoni da suke kula da waɗannan shafukan na sada zumunta kamar su facebook suna ɗaukan nasa matakai na kare yada labarai na bogi kamar eh, zuwa yanzu kin gamsu da irin matakan da suke ɗauka ko kuwa akwai abin da za su ƙara yi eh ban gamsu ba da irin matakai da suka ɗauka ba kwanan nan shi shugaban ta wanda ya samar da facebook shi Mark Zuckerberg mm. an gayyace shi a majalisar ita Amurka inda 'yan majalisu suka zauna tare da shi suka dan masa wasu irin tambayoyi. Mm. gaskiya ban ji in irin matakan da ya ce suna da shi ba don gano irin waɗannan abubuwan da kuma wato dakatar da mutanen da ke wato irin waɗannan abubuwan. wato idan na fahimce ki dai idan na fahimce ki dai idan na fahimce ki dai kina nufin sai sun kara ƙaimi kenan wajen matakan da suke ɗauka sai sun ƙara ƙaimi kwarai da gaske akan dokan da suka ɗauka don mafi yawanci yanzu ba kowa bane ya san menene eh, ya kamata yi menene bai kamata yi ba ne ya kamata ya faɗa menene bai kamata ya faɗa ba fa'iza nasir ƙwararriya a harkar shafukan sada zumunta a najeriya To a jamhuriyar Nijar kuwa wasu kungiyoyin kwadago sun kudura aniyar saka kafar wando daya da mahukuntan kasar bayan da suka ce sun gano alamun ana yi wa bukatun magoya bayan su rikon saikanar kashi laifin da suka daura a kan ministan kwadugo wanda suke zargi da fifita wasu kungiyoyin ma'aikata a kan wasu sai dai tuni ministan ya yi watsi da wannan zargi wakilin murya amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da karin bayani irin yadda ma'aikata a ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyin kwadago ke nuna alamar ƙosawa da halin ko inkulan da suka ce gwamnatin Nijar na nuna wa matsalolin ma'aikatan ƙasar wace a fili ake gane ta saba alƙawulan da ta ɗauka a watannin baya kamar yadda suka bayyana a wannan sanarwa da sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta CSTN ya Muhammadu ya karanta. Muna kira ga babban murya a yi ƙoƙari duk waɗanda sun ka zamanto 'yan kwantarari ne yau a cikin fonction public Eh, waɗanda sun ka danganta da aikin eh, karantarsuwa da na sante lahiya al'umma ya kamata duka a sasu cikin a ɗauke su a cikin aikin gwamnati shi kokari duk waɗanda sun ka zamanto an fudda su a shekara 2017 saboda su yi grave ya kamata a maida su bisa aikin su muna kira gare shi ya yi kokari a samu wannan statue na eh, ma'aikatan meri a hido shi a yi aiki da shi a ba su hakinsu. jan kafar da ake fuskanta wajen zartar da wasu matakan inganta rayuwar ma'aikata na daga cikin abubuwan da suka sanya waɗannan ƙungiyoyin kwadago kimanin takwas kiran gwamnati ta farka daga barci. muna tambaya da babban murya da rage kuɗi na essence wannan yana cikin yarjejeniya da muka da gwamnati aka rataba hannu ƙungiyoyin kwadago sun sa hannu gwamnati ya sa hannu za a yi har yanzu ba a yi ba. muna kira ga gwamnati ya yi kokari wannan alkawali da ya dauka na cewa eh, cikin wannan na nashi za a yin lojoman sosiyo za a yin gidaje saboda ma'aikata masu karamin karhi eh, dubu ishirin da biyar wannan ya zamanto ya tabbata. Zaben da aka gudanar a watannin baya domin tantance kungiyoyin kwadagon da suka cancanci su wakilci ma'aikatan kwadago a gaban hukuma wani abu ne da USTN da kawayenta ke dauka a matsayin wata hanyar da gwamnati ke amfani da ita don fifita wasu kungiyoyi a kan wasu sai dai ministan kwadago ben omar mohamed ya musanta wannan zargi yana mai cewa ba minista ko mataimakansa ne suka kada ƙuri'a ba ma'aikatan nijar ne suka zaɓi wakilansu kuma ka'ida ta ce duk ƙungiyar da ta gaza samun kashi biyar daga cikin ɗari na ƙur'u ta faɗi a wannan zaɓe saboda haka sakamako ya nuna ƙungiyoyi biyar ne suka cancanci su wakilci ma'aikatan kwadagon wannan ƙasa a hukunce su ya kamata su tantauna da hukumomi akan matsalolin ma'aikata ba wasu ba in ji shi ƙungiyoyin da suka fitar da wannan sanarwa a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar usdn sun lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙata ta cimma ruwa game da matsalolin da suka addabi ma'aikatan kwadago sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Ka gaida Sile yau 19 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin waiwaye kan matsalolin da suka shafi makewayi ko banɗaki a duniya. Taken wannan shekara dai shine kada a bar kowa a baya a dai watan da ya gabata hukumomin najeriya suka bayyana cewa kasar ce ta farko da aka fi yawan yin bahaya a filin allah lamarin da ka haifar da yaɗuwar cututtuka yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku yaya girman matsalar yin bahaya a fili take a yankunanku ta yaya kuma za a shawo kan wannan matsala kafin mu buɗe layukan mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogona cewa karfe goma na dare sura minti sha biyar a Najeriya kenan mun samu kira daga jigawa wane ne kan layi? Assalamu alaikum mai magana Yusuf Babangaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Amin wa alaikum salam. Babangaje mai trader ringin. To muna jin ka Babangaje. Eh, na dan kashe rediyon ne na wanta yau muna magana kan batun a matsalar yin bahaya ko bayan gida a fili da ake yawaita samu yayin da ake bikin waiwayen wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware kan wannan matsala eh, to gaskiya hakika wannan abu ne mai muhimmanci to amma kuma an an bi taba rawo a bita mai hausawa domin za ka ga a kamar gurare tashar mota ko kasuwa za ka ga gwamnati ta zo ta gina ainihin wato ban ɗaki amma sai ka ga mutum ya shiga cikin ban ɗakin maimakon ya shiga a cikin ban ɗaki ya yi a waje. Babban da gaskiya ni mm, kana ga menene ya sa mutane suke kaucewa irin waɗannan wurare da ake samarwa su je su yi a wani daban. Eh, to wai wasu suna cewa kamar wai in ana banɗakin da jama'a suke yawan amfani da shi wai ana ɗaukar cuta wasu wannan hujjar suke kawowa kisa suke ɗaura cewa wannan to amma kuma kaga inda zaka je bayan gari kai ba haya wani ma ya zo ya yi kaga ai anan ma cuta take ba inda ainihin aka keɓe domin jama'a su ga su fita su amfani da shi yau da gobe ba. to muna godiya baban gaji daga jigawa bari mu leƙa makwabciyar jigawa kano kenan wani ne akan layi. Yawwa, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Badamasi Ali Rijal Lemo daga Kano, Najeriya. To muna jin ka Malam Badamasi. To magana ta gaskiya kusan dai hukumomi ne zaka ga cewar babu gurare na tsugunno akan hanyoyi da ya kamata a ce an yi. Kuma mm. wani lokacin zaka ga dan wannan kudaden da ake biya yana yi wa mutane tsada. Wani bai da naira talatin da zai biya to ganin wannan dan saukin sai mutum ya je ya tsugunna bakin titi wanda hakan ba daidai ba ne. To kana ga ta yaya za a shawo kan wannan matsala? eh to akwai mafi sauki da ina ganin akwai bukatar hukumomi su gina matsugunne a bakin titina ko a tashoshin motoci idan da irin wannan koda na hukuma ne wanda za a dinga ba wa marasa dama kyauta suna yi to wannan zai hana a yi barkatai ko ina a bakin hanyoyi to muna godiya malam badamasi daga kano bari mu tsallaka zuwa eh, jihar naija wane ne a kan layi ibrahim ne wanke hula a garin mai godewa a can ba to muna jinka malam ibrahim to gaskiya wannan al'amari da ake na ba haya abin dubawa ne baran gaske yadda yadda ya kamata hmm. domin ya kamata a ce kamar ainihin su hukumomin mutum daga kamar hukuma har zuwa matakin tarayya ya kasance duk inda ya kasance za a zamu kamar mutum goma haka ya kasance an musu wurin kewayawa inda yake ba tare da sun je a fili sun yi shi ba. Malam Ibrahim a nan yankin ku ne na ji kamar ya girma matsalar take. wallahi idan za a ga abun kyamun abun ma duk yadda kake sanin ya wuce haka nan duk za ka samu kaman kasuwanni to a layin ibrahim ya katse bari mu je kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum salam wa rahmatullahi. mahamud Lalo barka da yammaci. Alhaji Musa barka da dare. Eh suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna Najeriya. Madalla muna jin ka. Kuma ne maka barka ne maka barka da dawowa. To madalla na gode Alhaji Musa. To alhamdulillah. Abin da yake kawo gaskiya ba mu lalo mu nan kaman mu nan a Najeriya ma dai inda na sani especially nan Kaduna. Mm. Wallahi in ka shiga wata unguwa wallahi ba za ta iya haɗiya yau ba. saboda za ka ga da yawa ka bayan layi za ka ga mutane sun zo an yi zana kashin ma ba wai za ka fita wajen gari ba ne za ka yi bayan gida a bayan layi wanda ke titi na gurin wanda hanyar da mutane suke bi lungu su su wuce za ka ga duka bayan gida nan a gurin nan me mutane ba su dauki cuta ba ya kamata mutane su rika kiyaye san zuciya kuma magana da mutane suke magana cewa wai a gina mabayan gida ga za ka da sauransu ai ko an gina irin waɗannan mutanen wani taimakon ya je ya shiga wurin da zai je kawo mai gare ya a waje yana ganin kamar shi hakan ya fi mai kwanciyar hankali to don haka mu dai muna muna kira ga al'umma ya kamata a kiyaye saboda cututtuka ba sun mayo mutane yawa ne maka fatan alkhairi Allah ya sa ta ci lafiya Alhaji Musa Garo na to muna godiya Alhaji Musa bari mu je jihar Nasarawa ne ne akan layi eh, assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum assalam wa rahmatullah suna na Sha'ibu zan an ce ke jihar Nasarawa to muna jin ka malam Sha'ibu to alhamdulillah wannan rana ce mai muhimmanci da majalisar Dinkin duniya ta ware na ranar ba haya a duniya hmm. to a gaskiya abin kam a kasashen mu na afirka ko kuma an ce musamman kasa ta najeriya to gaskiya sai dai mu ce la haula wala quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. domin a gaskiya yanayin yadda mutane suke yin bayan gari barkatai za ka ga mutum kana kallon sa ma zai hau kan bola zo yana yin bayan gari baya jin kunyar wucewa mutane ma to kaga hmm. wannan ba abu ne mai kyau ba kuma matakin da ya kamata a ce an kawo ƙarshen wannan shine gwamnati da fidda wuraren ba haya a wuraren da ya kamata kamar misali kamar kasuwa da tashoshin shiga mota hmm. da wuraren da ya kamata a ce duk inda jama'a ke hudda ya zamto cewa gwamnati ta fidda to muna godiya sha'ib a jihar nasara bari mu je jihar taraba wane ne kan layi da magana shi ne musa daga jihar da karamar kuma ibi local government to muna jin ka malam musa Muhammad Lalo sai dai na na bude da karshe ba sa kan maudu'i To Malam Musa muna magana kan batun matsalar bahaya da ake yawaitar samu a yankuna kuma sassa na duniya musamman ma a nahiyar Afirka yayin da ake bikin wannan rana ko kuma waiwayen wannan rana ta matsalar bahaya. To a gaskiya fi lai ba kyau. Domin ya kamata mutane su dinga yin abin da ya dace da rayuwa. Domin kai karan kanka misali yawan kashe tsabtar muhalli ai abu ne mai kyau tsabta ma addini ai abin yi ne ba ma sai an gaya maka wani sana. Hmm. to muna godiya a ah, eh muna jin kamalan musa mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar bari mu je jihar zamfara mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam Malam Mahmud Lalo barka da warhaka barka da wannan lokacin tare da abokin aikin ka yana muku fatan alkhairi. Barka da dare. Eh Malam sunana Nasiru Husaini Kurgui ne Gwanjo bakin so kasuwa Gusau jihar Zamfara. To muna jin ka Malam Nasiru. Eh da farko ina ma fatan alkhairi. Gaskiya ma mun Lalo muna jinjina ma majalisar minkin doya ta ware wannan ran saboda diba da irin muhimmancin da wannan ranar. na farko kenan mm. masu lalo a arewacin najeriya in ka diba inda ake kazanta a inda za ga ana yin ba haya babu sai ka zo arewacin najeriya ko arewacin najeriya ma a wannan bangaren ne gabaki daya kudancin najeriya ba su irin ba su su da wannan hukuncin gabaki daya a wannan wajen su me yasa shugabannin mu na arewacin Najeriya amma yanzu na masu kishi ba za su dawo da irin abin da ake a kudu ba kudu ma ai Najeriya ce ko mm. ko ba ka bane ba su ma Najeriya ce kamar kowa me yasa arewacin Najeriya ba mu kowa mai sabta makan mu dan mu gudu tare mu ce na tare ya kamata a ce shugabannin mu kamar yadda na jance an watan gwamnatin tarayya za ta gina gine gine ana neman shawara ta gina wurin tona tare da za a yi yana da cewa hakan nan ne amma a yi farashi mai sauki wanda al'umma gano da cewa don su ake yi ne yanzu ba wanda zai yi gida a ce bai yi wurin toilet ba ko ba gani mun lalo haka ne to ce duk wanda zai yi ya ba wanda zai gida bai yi wurin toilet ba saboda ne yana gudu wani ya je wani dauki wani cuta wanda babu da kyau me yasa ana bari to muna godiya a Nasiru Kurbi daga jihar Zamfara ba mu je jihar Bauchi wa ne kan layi kai kana tare da Bala Alhajin ka daga daga makon jihar Bauchi to muna jin ka malam Bala yawa dangane da yanayin muhalli da ake na ranar ranar masai ko? Eh batun ba haya yi. Eh. Yawa to kamata yi mutane su kiyaye ba haya barkatai a irin akan haya da shauransu. Kamata in masai ɗinka ya cika ka yi kokari ka kwashe shi ka gyara wajen. Ba kamar irin a dinga zama ka ga mutane suna kashi a bola da shauransu ba. Kamata yi duk wani mai gida da wanda ya kasance iya da waje. Duk ya cika to yi kokari ya kwashe wanda ga musamman a buɗe yake bari kuma ta shigo da tsutsotsi to da fatan zaka mana kowa bala daga jihar bauchi an daga mana hannu muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin bayyana ra'ayinsu yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice din nan ana ci gaba da fafatawa a tankaɗe da raraya na neman shiga wasannin kwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar afirka na shekara 2021 da za su waka na ƙasar kamaru inda a rukunin ka na jamhuriyar nijar ke can ana gogawa tsakanin jamhuriyar nijar din da ƙasar madagascar wadda a karawata ta farko a ƙarshen makon jiya madagascar din ta yi wa ethiopia ko habasha ci ɗaya mai ban haushi ita ko ivory coast ko cote d'ivoire ta yi wa zuwa mena national ta jamhuriyar niger ci ɗaya da nema a abidjan babban birnin ƙasar cote d'ivoire sai dai wasan tsakanin niger da ivory coast ko cote d'ivoire ya bar baya da kura ganin cewa alƙalin wannan wasar ɗan ƙasar angola sau biyu yana baiwa 'yan cote d'ivoire ko ivory coast ɗin penalty ko cin daga kai sai mai tsaron gida na farko a minti 22 da soma wasan wanda max alengradel ya kasa ci gaban dauda kasali mai Voilà, Il a attendu jusqu'au dernier moment pour prendre Kassali à contre-pied. C'est bien joué de la part de Franck Kessier. Regardez, il sait exactement où mettre ce ballon et Kassali a choisi le côté gauche. Franck Kessier a placé ce ballon à droite sur la droite du gardien Avec beaucoup de sang-froid. C'est bien fait, c'est parfait. a wannan rukunin na janguriyar Nijar gabanin wasannin na yau Madagascar ce ke kan gaba da maki uku sai Ivory ko Cote d'Ivoire ita ma tana da maki uku sai Habasha ko Ethiopia da janguriyar Nijar ba su da maki ko guda inda a yau Nijar ke karbar bakuncin Madagascar sai kuma bugawa tsakanin Cote d'Ivoire ko Ivory wadda ke kan bakunci wa Habasha ko Ethiopia a wasannin sada zumunci na kungiyoyin kwallon kafa na duniya ne yau kasar kasar argentina ta yi kunnan doki biyu da biyu a tel aviv a kasar isra'ila da uruguay inda lionel messi ya saka ci na baiwa kasarsa damar yin kunnan doki da uruguay din yayin da edinson cavani dan kasar uruguay da ke buga ma paris saint germain ta kasar faransa shine cin farko kungiyar kasarsa ita ma kasar brazil ta yi wasan sada zumunci a yau talata din da kasar koriya ta kudu inda har zuwa lokacin aiko wannan rahoton kungiyoyin suke ci ɗaya da nema a ɗaya cin kwallon brazil a minti na tar da soma wasan wanda paketa ya yi haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa da murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai labarai a takaice Wasu ƙwararru biyu kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka sun gaya ma kwamitin da ke sauraron ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a yau dinnan talata cewa sun damu da yadda shugaba Trump ya matsa lamba ma shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ranar 25 ga watan Yuli cewa ya ƙaddamar da binciken da zai amfane shi a siyasance. kanar alexander weinman wanda babban kwararre ne kan harkokin ukraine a kwamitin tsaron ƙasa na fadar white house ya saurari lokacin da trump yake buƙatar alfarma cewa a bincike ɗaya daga cikin na gaba-gaba cikin 'yan jam'iyyar democrat masu shirin kalubalantarsa a zaben wato shekara 2020 um, wato tsawon tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da kuma uh, harkokin kasuwancin ɗansa hunter biden wata kotu a birnin moscow ta tabbatar da hukuncin wata kotu na tsewata lokacin tsare paul whelan kafin a masa shari'a ta na masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shirye namu ne sai kuma gobe da Allah ya kama za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi kada ku manta a da lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da video yanzu a madadin ita hadiza kyari da ta ni gabatarwa da julie latest gresham da ta haɗa mana shirin baki sa sai injiniyan mu justin mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc